Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Lelewal ma'ana farin wata kashi na hamsin da biyu na a Fatima Muhammad wurin, wanda ni mama ne ke karanto muku. Ina jin sa aka gama treatment ɗin, kowa koma ya zauna. Ransu far mamakin halin Zahira ita kama anya lafiya take kuwa babba ne ya gyara murya ya ce abin da ya sa na kira ku na ne batun maganar makarantar ku to dai shi sunan shi ɗaya kuma state ɗaya sai dai kuma an bambance tsakanin natural da applied science da kuma social and management science wanda ta zara su ta kai kimanin awa biyu a tafiyar mota hakan yasa dole wurin zaman ku ya bambanta na da islam apartment ɗinku ɗaya yayin da kebul bilkisa apartment ɗinki ya kasance daban a akan fuskokinsu za ka ga yadda san magana ba ta musu daɗi ba har bilkisu ta fara hawaye a jiya zuciya babba ya ce wannan ba wani abu bane bilkisu ta ki daga ki ai duk gari ɗaya kuke za ku iya ziyartar juna kuma za ki iya wuki a wurin su ma haka kin ji ta ta gida har kasar ranta ba ta ji daɗi ba za ta so zama waje ɗaya da su babba ne kuma cewa muna kan neman hanyar ganawa da ki insha allahu na tabbatar kafin ku tafi za mu samu ganinta. ta sannan auren ku da adil nan da na nan da ya tare da su mafi da za ki tare a faɗin shi a nan gidan kafin ku tafi in ya ga dama zai rika ziyartar ki a duk sanda ya so wani irin mikewa a yayin ya nufa kofa sai kuma jiri ya kwashe shi tafiya yin zai faɗi da matukar hanzari musu fike tare shi duk suka saki salati ina ni na cewa baban gida dama kanka bai yi sauki bane kake ta zirga zirga haka subhanallahi babban ne ya ce mashi yi wani abu kar ciwon shi ya tashi cikin tsantsar damuwa ya magana saboda tsoron abin da zai iya faruwa da ayan din a dafa da mushifik ya samu ya zauna tare da buɗe idanuwan shi da sukari ne sai cikin idanuwanta mai da idanuwan ya yi rintse saboda ganin yadda ta ya mugun tashi idanuwanta kaɗai sun isa isar mashi da sakon kaɗuwar da ta yi kuma hakan ne ya mugun tsorata yadda ya shirin faduwa ba abin da ya zo mata a rai sai ran da ya fada a asibiti bata fatan sake ganin shi cikin wannan ciwon nashi saboda ita kadai ta san abin da ta ji cikin wata irin murya da ke haɗewa ya ce ina nan kalaukar ku daga hankalin ku kawai ciwon kai ne mashifik ne ya ce amma ai ciwon karnaka ya fi na koyaushe ka san hatsarin ciwon ko ciwon kan ko sai yaushe za ka amince ka kalli dakta frank ne wallahi ciwon nan cin karfin kai ke kara yi baka sani ba kila ya zama maka hatsari saboda ba na so na riga ganin ka cikin damuwa ya kamata ka san abin yi tsaki ya tare da sake kokarin mikewa ce na gaya maka lafiya ta kalau ba na son hayaniya daga haka ya nufi kofa hankali yake tafiya yana lumshe ido babba ne ya ce haka ne mu mushifik yanzu ba lokacin yi mishi faɗa ba ne ka je kai mishi allura ya samu bacci ka san karfin halin shi ban bayan shi mu mushifik yana aika mishi harara ta baya ɗakin na ne ya koma saboda falon gidan shi idan ba hankalinka na ciki ba sai ka taka kwalabe a kan gadon ya kwanta rinsa ido sai maganar ta na turaren shi kamar na aljanu ya dawo mishi murmushi ya saki kaɗan tare da tabe baki allura mishi bai ya dawo ya mishi yana son a yi mishi allura kila idan ya farka zai ji kan da sauki kuma ya tunda ba zahira baya sa ran wani ciwon kan a can bangaren su bilkisu kuwa mikewa kai suka fice tana rungume da sahar a kicin suka haya da zango suna gulma zaira ta yanda sahar ba za ta gane ba ƙarshe ma da mahaukaciya suke kiranta har suka kare girki suka raba masu aiki suka zo suka tattare zuwa ɓangaren babba su kuma suka baje a falon inna ne suka hauci mashifigi ya fito tun kan zaman su ya hana su hira da karfi kar su tashe shi shi ma abincin ya ci kafin ya fice su kuwa daga nan ɗaki suka shige suka ci gaba da hirar su na da ya silamta akan wannan bambanci da za su samu. Sa'ar kuma tuni ta yi bacci, gabanin lasarin na ta data tura su bangaren ayan din su gyara, ba wanda ya so hakan dai, haka suka je falon kawai suka gyara suka gama ba su ji ta ba. Hakan yasa Islam da gulma ta shiga ɗakin, sai dai ba kowa habban ɗaki ta leka ba kowa. Fitowa ce ta kalle ta ce, ‘yan mata, ina tunanin fa matar gidan nan ba ta nan. kallon rashin fahimta suka yi mata bata sake magana ba ta shiga ɗakin hayan can ma ba ta nan fitowa ce ta ce wallahi ba ta gidan nan bilkis ce ta ce ikon allah to ina ta je na ta ce kayya ni mu karasa abin da ya kama kuce na gaji ita ya shafa duk inda ta ga dama ma ta je karasa gyaran suka yi duk da falon rabi da kwatan kayan shi babu babu shi duk an wargaza shi haka suka gyara suka canja komai na falon shin kankanin lokaci bayan sun gama suka fice sun ma manta da wani zancen zahira da ba ta gidan sai dab da magarba ya farka daga bacci ya mike ya fice har ya isa ɗakin shi bai haɗu da kowa ba wanka ya sauya kaya kan yi sallar la'asar a nan ya zama yana fara rasa jam'i da kuma sallar la'asar kan lokaci sai da aka kira magarba kafin ya mike ya fita zuwa masallaci a can suka haɗu da babba suna zaune har isha kafin suka dawo da bacci a ciki a idanuwan sheda saboda allurar ba ta gama sakin shi ba hakan yasa a bangaren shi kawai ya wuce babba ya so ya bi shi ya ci abinci kafin ya kwanta ya nuna baya jin yunwa haka suka rabu kowa ya bangaren shi banko kofar ta yi da mugun karfi wanda hakan ya sa dadi da ke bacci ya motsa da mugun sauri ta shigo tana kwalalo idanuwa da sassan rashin kunya ta ce mama mama karki ce abin da na ji gaskiya ne wallahi idan hakan ta kasance komai zai iya faruwa zan iya yanke kowane irin hukunci ba zai yiwu ba mamaci ta kalli ta da idanuwanta da suka yi luhulu ta ce me kika ji ne sarauniyar marasa kunyar duniya ina ce mahaifinki ne na rai a hannun Allah shine zaki tsaya kan mu kina mana hayaniya haka tsaki ta ja kafin ta ce wai kin sayar min da motata cikin rashin damuwa ta ce ina sayar muna nema mu zama ba mu da kuɗi ga jinya sannan an sace min gulagulai ba mu da wani sauran abin da ya rage mana shi yasa na sayar da motocin sai mu yi aikin a ragowar kuɗin kan uban can ta faɗa idanuwanta na kowa da hawaye cikin argowa ta ce ina ruwa na da rashin kuɗin ki ke kika saya min mota da zaki sayar wallahi ni ki biya ni a bata ki je ki karɓo min kayana ko in yi abin da daga ni har ke har shi daɗin da ke kwance ba za ku ji daɗi ba kan ta kara zama mata sauke mata maruka har biyu dafa da kunci ta ci gaba da gunguni na rashin kunya fu ta juya kamar iska tana kwafa Allah kaɗai san abin da ke ranta dan ita ba za ta iya yawo a kafa ba ko kuma wani nafef ba Allah ya gani fitar ba da jimawa ba da da fara motsi da sauri mama ta mai da hankalin ta shi ganin da gaske farkawa zai yi sa ta kwasa ta kwasa da gudu ta kira dakta bayan ya zo duba shi da kyau su daina hayaniya a kan shi ba farkawa zai bayanai suke son safa kwakwalwar tashi da suka yi aiki suna son kuma ta da normal sharaf ta koma ta zauna bayan fitar daktar tana dafe kai me yake faruwa da su ne fitar umma kuwa wurin furnitures ta nufa kai tsaye tana ta kunkuni tana isa kuwa ta nemi mai siya ta ce mashi furnitures na gidansu take son sayarwa an bar mata a hannun ta gashi sun koma jamani da zama ga baki daya ganin ba ta yi kalar ƙananan yara ba ya sa ugan da kanshi ya bi tare gida suna zuwa suka kawo auna kayayyakin hmm, ganin bati ya sa nan take kira shago aka zo da motar kwashe kaya sai da ta sayar da furnitures ɗin na falon ƙasa falon sama falon dad falon mom ɗakin mom da dad falon su da ɗakin zainab ɗakin ta ne kawai da ɗakin siyasar ba ta sa an kwashe kayayyakin ba tsaf suka yi ciniki ya tura mata kuɗaɗe masu karan yawa saboda furnitures ne masu tsada kuma royals kuma a hakan ya cuce ta lura da bata san kan kuɗin kayayyakin ba ma'aikatan gidan da suka yi tsoro-tsoro ne wannan ya kalli wannan wancan ya kalli wancan sai da ana kokarin fita da kayan ne mai gadi ya karfin halin karasa kusa da ita ya ce hajiya karama lafiya kuwa me ya faru a rigizi ta ce ina ruwanka me naka in za ku tattara ina ku ina ku ku bar gidan nan ku tattara ku bar gidan nan saboda kare arziki ce ta tunkaro da karfin tsiya kar ma ku sa ran albashin ku na watannin da suka wuce bare na masu zuwa ta karasa a hankali saboda ada ido da suka yi da wadda ya siya furniture din fuskewa ta yi shi ma kuma ya so ya gane wani abun sai dai ko a gelanta ta tattara ta fice sai dai mai gadin gidan ne daga waya kira mama har sau uku tukunna ta daga wai miye ni a tsawaci ta faɗa sanya murya ya ce hajiya ina tunanin gidan nan fa ba lafiya Fatiya karama ce ta shigo da dillalai ga baki ɗaya ya kwashe kayan gidan ya tafi da su. Yanzu yanzu nan ya fita. A gigice ta ce me? Ni ba tsara wasan ka bace. Ka faɗa mini abin da zuciyata za ta iya karɓa. Ba na son wasa. yace wallahi wallahi kin san ba zan miki karya ba. Duk ta kashe wayar ta miƙe da hanzari ta fito har tana tuntuɓe har da haɗa da gudu. In ka ganta kamar bajiya Amina ba mai ji da gayu da kuɗi. ta taka wanda ta ga dama sai ga ta yanzu slippers ne ma a kafarta ta koma asalin aminar ta mai abinci mota ta shiga ta ja sai gida tana tafiya tana kiran umma hadiya sai dai ba ta dagawa a ta bangaren wamma kuwa tana fita wurin sayar da mota ta je ta samu wata haɗaɗɗiyar mota a da mai kama da fuskar magi ko da musabaka kawulin? har gilas ɗin motar tinted ne wani farin ciki ne ya cika zuciyarta ganin ta mallaki burin ranta a take ta tura musu kusan duka kudin furnitures din ta dauki mota duk da yadda take ganin kiran mama na ta shigowa amma ta ki dagawa connecting din bluetooth din motar ta yi da wayata ta kure waka tana yi tana bi tana ihu lokaci daya take taka motar tana danna hon kamar za ta tashi sama daidai wata babban hanya ta kawo kenan wata katuwar tirela ma ta kawo da gudu kuma alamun ba riki garin kokarin ta kauce mishi ta tafi ji kake kuhu ta yi wani irin faduwa har sau hudu kafin wannan motar ta kauce ita kuma ke kan katuwar gada a take motar ce wani irin buguwa kafin ta tsaya take ta fara fitar da wani hayaki da gudun mutane suka kai mata ɗauki da gyara aka samu aka fidda ta da gudun mutane suka yi baya ganin motar tana fitar da hayaki tana shirin kamawa in ka kalli motar za zaka rantse bayan ka sai ta ba tsabar yadda ta koma suna kuwa barin wurin da ummu hadiya motar ta kama da wuta a cikin mutanen wani bude buɗe ta Allah ya taimaka ba password da ya ga nan ba an yi saving da man kuma ya ga ta ta kira akalla ya kai sau goma daidai lokacin mama na tsaye ita da ma'aikata sun yi tsuru-tsuru ganin yadda ta ɗora hannu duka biya ka tana bin falon da ya saura tiles da santa kafin da kallo idanun da sun yi wani irin ja hankalin ta ya mugun tashin wannan tona asiri har ina ta tabbatar ta tabbatar ta bude baki a lokacin tsinuwa ce za ta biyo baya sai ta tsine wa ummu yanda ba za ta kara amfanuwa ba hakan ya sa da wayar ta kara sai da ta kusa daukewa kafin ta daga ta kalla da sauri ta daga tana shirin magana aka ta yajiya da fatan ke ce mahaifiyar mai wannan wayar cikin wani sabon tashin hankalin ta ce in ni ce menene ina mai wayar ya ce hatsari ta samu a nan wuri kaza yanzu haka motar ta kone kurmus ga dai faya sabis ana kokarin kashewa sannan ga ambulance za su ɗauke ta zuwa asibiti saboda tana cikin wani irin hali lu mama ta tafi za ta zube masu aiki suka yi hanzarin rike ta ta bangaren zahira kuwa a lokacin da suka iso ta sha kallon su ta dinga yi ko za ta ga ayan ya zo ya ce wasa yake mata ba zai kore ta gidan samu ta haya ba sai dai ganin da gaskiya rabiu ya biya mata kuɗin sit yana mika mata dubu ɗaya ya sa ta watsa mishi wani banzan kallo idanuwanta na cikowa da hawaye ta ce me ka ɗauke ni ne ka wuce ka zo ka maida ni gida walla ko in wulakanta ka cikin ladabi ya ce hajiya ki yi haƙuri sai dai umarnin alhaji a ni ma nake bi motar ku ta cika za ki iya fitowa idan kuma kika yi haƙuri za ki zauna ganin suna ta zariya idan ta fito kuma za su iya tafiya saboda ita kadai ake jira ta kalli inda za ta zauna din take ta ji kuka na son kwace mata gashi ba ta samu damar daukan wayar ta ba da ATM ɗinta a gidan tsoron ta koma kuma a yan ya sake ya kama ta take yi ya mata wannan maru wanda ya kusa sautar da ita shiga ta zauna a karfe kofar kafin rabi ya mika mata dubu ɗaya ta fuske ta da hararar tsohuwar Bafulatanan da ke gefenta da ba abin da ke tashi a cikinta sai karnin nono tsaki ta ta juya ta fuskanci windo sai ta fara hawaye da mota ya fara tafiya kuka ta fara kuka ta dinga yi suka bar gombe kafin ta yi bacci inda Allah ya taimake ta kenan har suka isa sabana kan ta farka saboda yadda take jin motar na daguwa sama tana dawowa take hannun cikin ta ya fara kadawa amai ne ya fara taso mata to ta saba yin za su ba hanyar mota mai rai da numfashi wadda baka jin gargada suke tafiya to ga ta motar da take jin asalin hawa da saukar hanyar idan suka shiga wani ramin sai mazaunanta sun bar sit din ya taba saman motan kanta kafin ta dawo su zube sharaf kai zahira ta sha kuka gashi ta kasa aman saboda tun safe ba abin da ta sa wa jikinta da haka suka isa jimaita don ma Allah ya taimake ta ba ta da tsoron mutane da ta shiga uku na ta tara ta ce government house police wani irin kallo mai na din ya mata da shi da na gefen shi da mutum daya da ke ciki suka sheke da dariya suna mata kallon sama da ƙasa ɗayan ya ce kimi za ki yi a gidan gwamnati amma da ganin ki daga ƙauyen tura jakai kika fito ko aka gaya miki ana zuwa gwamnati house ne kai tsaye wanda ne ƙara wa kamar ta faɗi ta mutu saboda bakin ciki bata iya amsa shi ba ta kalli mai da ta ce za ka kai ni ko ba za ka kai ni ba ya ce a in da kuɗi me ya dame ni mu je mana shiga ta tana ji da yana cewa ya fara karbar kuɗin kar su je take ba su bata kula su ba tana je zaune cike da bakin ciki da wulakancin da ya ne mata har suka isa gate na farko aka tare su sai dai security ɗin na lekowa suna da ido da ita suka matsa baya tare da bada umarnin a buɗe gate din da mamaki mutanen suka dinga jiwa suna kallonta bata ko kalle su ba ko ba komai albarkacin da za su shiga don ba su taba shiga government house ba har gaban bangaren mamanta suka faka sun yi tsuru-tsuru